من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barka mu da wannan marici na laraba sha bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ko ashirin da biyu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu kamar yadda aka saba akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ce menene hukuncin yin sallar tarawihi da sallar tahajjud a dare ɗaya babu laifi da sallar tarawihi da sallar tahajjudi dukkaninsu sallolin dare ne a dare mutum yana da damar yayi sallah a farkon dare yana da damar yayi sallah a ƙarshen dare yana da dama ya fara a farkon dare kuma in ya sake samun dama a ƙarshen daren ma ya maimaita hadisin da nana aisha ta ce annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya malamai suka ce saboda annabi yana tsawaitawa a raka'a ɗaya sai ya karanta baƙara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i to mu ko yau ko da muna raka'a ashirin gaba ɗaya ba ma iya karanta wannan surorin ma'ana raka'a ashirin ɗin mu ba ta kai ko raka'a ɗayansa da haka wani sai ya ɗauka cewa da aka ce annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya shi ma ya yi tasa da ƙulhu wallahu amma raka'a sha ɗaya a'a shi abin da yasa baya wuce raka'a sha ɗaya saboda yana tsawaitawa shi yasa annabi ta ce la na aisha ta ce la tas'alu an husnihinna wa tulihinna amma fa kar ku tambaye ni tsawon nasa da kuma kyansu ba irin naku bane to da haka malaman da suke ganin kai ka iya yin ko raka'a nawa ne saboda naka ba za su kai nasa kyau ba ba za su kai nasa tsawo ba sun dogara da hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah yace salatul layli masna masna sallar dare a dayin raka'a bi ana sallama raka'a bi ana sallama fa iza khashiya ahadukum as-subha falyusalli raka'atan wahida tutiru lahu ma qad salla idan ɗayan ku ji tsoron alfijir zai cin mai to kuma sai ya salla raka'a ɗaya sai ta zame masa wuturi na sauran sallolin da ya sallata da haka wannan fahimta fahimta ce mai kyau karɓaɓɓiya a wajen malamai ba kamar yadda waɗansu suke daƙile tunanin nukansu ba su ce ai ana nufin kawai daga raka'a sha ɗaya kar a ƙara a'a malamai ba haka suka fahimci wannan ba da haka dai ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a raka'a sha ɗaya amma kuma nasa ba irin namu ba kuma ya ce misallar dare raka a biyu bai iyakance mana ba shi yasa ba laifi bane dan an ƙara ba laifi ne don an ƙara shi yasa za ku ga wanda ya je umara yakan tarar da cewa a haramin makka da haramin madina za a yi ashan kuma za a yi mai tahajjud mana za a yi tarawihi za a yi tahajjud za a yi sallah a farkon dare za a yi a ƙarshen dare a farkon dare wasu farkon daren suke iya riska a ƙarshen dare wani ba zai iya zuwa da farko ba sai ya riski ta ƙarshe wani kuma in mai himma ne a yi ta farkon da shi kuma a yi ta ƙarshen ma da shi da haka kuma sukan yi wuce adadin raka a goma sha ɗaya kuma kai dai ka sani duniya ta ilimi ta ƙare a nan kuma shi ne tushen addini malamai suna nan wanda ake kyautata musu zato babu son zuciya kuma da fatoyinsu ake wannan da aka in kai kana ganin ba za ka wuce raka a sha ɗaya ba tsaya a raka a sha ɗayan taka amma kar ka yi wani inkari dan ya wuce domin yana da madogara kuma yana da hujja yana da dalili kuma in kai ba za ka iya sallah a farkon dare ba ka yi a ƙarshen dare kar ka yi wanda yake da ikon yin a ƙarshen dare inkari kuma in kai ƙarshen dare ko farko kawai kake iyawa kar yi wanda ya samu damar ya yi farkon ya yi ƙarshen ba laifi domin na Aisha ta ce min kullin laili kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a duk sashin dare annabi yana yin qiyamul layli wani lokaci yayi a farko wani lokaci yayi a ƙarshe kaga yi a farkon ya tabbata yi a ƙarshen ma ya tabbata Mai tambaya ta biyu ko ta gaba ya ce dangane da matan aure masu ɗaukan kuɗi a aljihun mijinsu ba tare da saninsa ba yaya al'amarin yake ko ya ajiye su ɗauka aita badakala suna ba su ɗauka ba to wani suka ce ba su ɗauka ba sai ka yarda da su sai ka yarda da su abin nufi mu cewa shaidanu suna iya zuwa su yi sata a gidajenmu kada koyaushe in ka nemi kuɗinka ka rasa ka kallafa wa 'yar mutane ka ce ita ta ɗaukan ma aljanu suna sata suna ɗaukar kuɗin mutane a gidajensu wani gwauro ne ma shi bai da matar amma zai ce duk inda ya aje kuɗi a gidan a ɗakinsa sai an ɗaukan maka. kuma ba ta inda ake shiga aljanu suna sata shi yasa wani lokaci idan ka san ana ɗaukar maka kuɗi in ka aje kuɗin ɗauki ƙur'ani ka ɗora a kai to aljanu suna tsoron taɓa ƙur'ani sai ka zo ka samu kuɗin ka yadda suke ba a taɓa ba to sannan kuma wani fa ya hana ta isasshen kuɗin cefa ne ya bata da miya kuka ta fashi kaɗa ya bata cikin wahala kuma yana tunanin ya zo da damin kuɗi ya aje kuma ya fita da su lafiya manzo Allah ya bata garantin in baka bata isasshen kuɗin cefa ne in ta gani ta ɗauka ba ba kala ba ko me za a yi ka aje yan mutane a gida kuma ka hana ta kuɗin cefa ne kai ka fita kayi nan ka ƙoshi kuma ka dawo ka ne mata kwalila ka aje wani damin kuɗi ai dole ta sa hannu ta ɗiba to amma in ba haka bane ba ita kuma ta ji tsoron Allah kar ta taɓa domin mace mai kiwo ce a gidan mijinta game da dukiyarsa da 'ya'yansa kuma sai an mata tambaya ko da a nan duniya ba za a yanke miki hannu da sunan sata ba baya nuna kin ci kuɗin mijinki alhalin ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa naki kin ci bilis ba ki ci bilis ba Allah zai saka masa ya ce sannan matan da suke karanta sirrin mijinsu ta baya ba tare da izininsa ba to me sirrin miji ina jin waya kenan ko ko ta aje ko ya aje waya ta buɗe ta karanta ko wasu takaddu to gaskiya wannan ba daidai ne idan mutum ya ɓoye maka abu baya so ka sani to ka haƙura ka haƙura idan mijinki ya aje wayarsa karki ƙoƙarin sai kin buɗe kin ga da suwa yake cat in kuma kika ki kika buɗe kika gano wa kanki to ke kika ja zakara garin tone-tone ya tono wuka kuma kamar yadda mata masu hikima suke faɗa wayan maza ta zama albasa ana yankawa ana hawaye duk macen da ta buɗe chat ɗin mijinta ta gano to sai ranta ya ɓaci kuma ita ta jawo kanta ko dai ta gano chat da wata wacce yake so ya ƙaro hankalinta ya tashi ko ta ga yana gaya wata kalaman da ita baya gaya mata to ai na kamfen ne ka taɓa ganin sau da dama wasu mata sukan ce mazansu ba sa gaya masa kalmomin soyayya sai lokacin da ake neman aure da an yi auren shi kenan to a yaren zamani ai in an ci gwamnati an gama kamfen amma dai ba daidai ba ne a rinka gaya mata ita ma kalmomin da za su kwantar mata da hankali kada soyayya ka ta zama iya waje balma a gida ya kamata ka nuna ka soyayya saboda a lokacin ne ka mallake ta ta zama taka da haka dai ina ba wa mata shawara cewa su guji bincike-bincike na wayoyin mazajensu wannan yana cikin ƙarƙashin attajassus wanda kuma Allah ya ce wa la tajassasu kada ku rinka bin diddigi da bincike sai kun gano wani abu in ya bayyana gare ku zai bata muku rai kaga kuma ku kuka jawo kanku ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum malam cewa Allah baya ya fa laifin wani akan wani akwai aya ko hadisi da ya tabbatar da hakan ko babu ina yi wa malam fata alkhairi akwai hadisai sun fi shurin masaki wanda suke nuna cewa duk wanda ka zalunta sai ka biya shi kuma ga ayoyi nan da yawa a cikin alkur'ani wanda suke nuna cewa Allah baya zalunci to ai idan wani zai ci wa kayan wani ya ci bulz ya zama Allah ya yi mai kenan wal iyazu billah kaga ai ka sufanta Allah da zalunci an cuci wani ya kyale ai ka ce yana zalunci kenan shi kuma ya ce baya yi inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a inna Allah la yazlimu mithqala dharra وندأ موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم Nafsun, Shai'a' wa 'In-kana, حبة Lahabbatin, خردل أتينا به بها وكفى بنا حاصبين in daidai da komai ya ka zalunci wani Allah ce sai mun kawo mun biya mun isa masu hisabi ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar a cikin Al-Adabul kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce sahihi ne hadisin Abu Huraira manzo Allah yace latu adunnal huquqa ala Aliha. Hmm. hatta tuqada lishatil jama'a min ashatil qarna'a manzo Allah ce wallahi sai kun maida da haƙi ga masu su Hadda rantsuwa wallahi sai kun maida haƙi ga masu su yace kai ƙarshe ma ba wai tsakanin mutane ba tsakanin akuyoyi akuyar da take da ƙaho ta tunkuyi mara ƙaho saboda adalcin Allah mara ƙahon ita ma sai an mata ƙaho ta rama to in dai za a yi hisabi tsakanin akuyoyi sai a kyale ka ci kudin wani kaci banza ka ci mutuncin wani kaci banza wallahi ba zai yi ba da haka wannan ijma'i ne na malaman musulunci katakaf cewa haƙƙin mutane baya salwanta shi yasa zaka ga shi guda hudu amma idan mutum da sharuɗan tuban suna karuwa zama biyar tukan na biyar ɗin shine raddul mazali kamar yadda haƙƙi ce girman haƙƙin junanmu i junanmu kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai a hadisin muslim shi ma hadisin abu huraira atadruna mani muflis kun san wa za a yi wa terere da fallasa da gwanjo ya tsiyace ya lalace a gobe kiyama ko ko wane ne matsiyaci wanda zai tashi a cikin babu sabai suka ce al-muflisu wala mata man la dinara lahu wala dirhama wala mata matsiyaci ai shine mara zinare mara azurfa mara kadarori sai manzo Allah ce a'a wannan talaka kenan al muflisu fi ummati man ya'ti yawm al qiyamati bi salati wa qiyamin wa sadaqa wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha fa yuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhizat min sayyi'ati hadha fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar manzo Allah yace wanda za a yi wa nan siliri da bankada a gobe kiyama mutumin da zai zo da sallar sa cikakkiya azumin sa cikakkiya sadakar sa cikakkiya to amma ya zo ya ci haƙƙin mutane ya zagi wancan ya cin kuɗin wancan ya zubar da jinin wancan sai a rinka ɗiban kyawawan ayyukansa ana biyan mutane idan aka gama biyan su kuma har ila yau zunubin bai kare ba ya ce sai a komo ana ɗauko alhakinsu ana ɗora masa ana ɗauko alhakinsu ana ɗora masa an gama kwashe zunub ladansa an biya mai bashi kuma bai ƙare ba a ƙarshe sai a tasa ƙiyarsa a kai shi wuta su waɗanda ya cuta ɗin su kuma su tafi aljanna shi bai sha giya ba amma yanzu zai shiga aljanna da laifin shan giya saboda ƙila ya zagi wani wanda ya sha giyar an ɗauko laifin giya shi an ɗora mar shi yasa dole mutum a duniya ya taka tsantsan ko kana aikin kirki sai kuma ka kiyaye haƙƙin mutane dan bai ka wasa ba a lahira haƙƙin mutane da ka ci su za su mori ayyukan kirkin da kai a duniya a kwashe sallaka a ba wancan a kwashe azuminka a ba wancan a kwashe zakkarka a ba wancan a kwashe hajjinka da umara a ba wancan ka tashi fanko to sannan kuma a ɗauko zunubansu a yi ta ɗora ma kai kuma a ta sake ka zuwa wutar jahannama Allah ya tsare mu ya ce sannan kuma malam na ji wani mutum ya ce wai akwai wasu mutum hudu da ake ce musu sahabbai kuma ba sahabbai ba ne ‘yan izala ne suke kiransu sahabbai kamar mu'awiya da wasu mutum uku malam me gaskiyar haka to wannan mutumin ɗan shi'a ne mai zagin sahabbai ne abin da za ka koma ka tambaye shi ka ce me sharaɗin mutum ya zama sahabi ya gaya maka to in ya gaya maka wannan sharaɗin sai ka ce to wannan inda ka fara bani misali da shi shine Muawiya ibn Abi Sufyan ya cika waɗannan sharuɗan ko bai cika ba a wajen musulmi sharaɗin ka zama sahabi abu ne guda uku ka yi imani da annabi kuma ka gan shi ku rayu tare ko kuma ka haɗu da shi domin wasu malaman suna cire maganar gani sukan ce haɗuwa domin akwai waɗanda suka haɗu da annaba amma ba su gan shi ba saboda makafi ne to an mun ce sai gani kaga mun cire makafi kenan tunda shi makaho baya gani to da haka sharaɗin shine ka yi imani da annabi ka haɗu da shi ko da baka gan shi ba amma dai kun taɓa haɗuwa to sannan kuma ka mutu akan haka wannan sharaɗin uku shine sharaɗin sahabi duk wanda bai cika wannan sharuɗan uku ba bai zama sahabi ba to abin tambaya mu'awiya bai yi imani da annabi ba bai gamu da shi ba ƙarshen gamuwa ma sakatarensa ne ya nemi masa rubutu kaga ƙarshen gamuwa kenan na uku mu'awai bai mutu musulmi ba idan ka ce mu'awai bai mutu musulmi ba to ka kafarta da yawa daga cikin waɗanda suka bi shi sallah ya jagoranci musulmi sun yi sallah bayansa su waɗannan musulmin da suka bi shi sun san cewa ba musulmi ba ne suke binsa sallah kaga wannan abu ne wanda yake zai haifar maka kai kanka da rudani da yawa zai sa ka fitar da wasu da yawa daga cikin musulunci kuma kamar yadda muke faɗa kullum muke nanatawa duk al'ummar duniya da musulmi da yahudawa da nasarawa da maguzawa waɗanda ma ba su da addini kawai son zuciya suke bautawa duk wanda ka tambaye shi wane ne mutumin kirki wasuwa suka fi kirki a cikinku sai su ce magabatanmu yanzu yahudawa da za ka tambaye su wani ba yahude ne ya fi kowa nagarta za su ce maka almajiran annabi musa waɗanda suka yi zamani tare da shi ya karantar da su nasara da za ka tambaye su wani nasara ya fi kowanne kirki a cikinku da nagarta in an cire annabi isa za su ce almajiransa hawariyun to haka duk musulmin duniya an ka tambaye shi wani musulmi ya fi kowa nagarta in ka cire annabi sai a ce maka mai? sahabbai amma ban da 'yan shi'a su ne kaɗai magabatansu a wajensu su suka fi kowa lalacewa ‘yan shi'a ne kaɗai a cikin duk ma'abutan addini suke alawadai da almajiran annabinsu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wai wani ya bar motarsa a kunne ga nambar ta 154 abuja duk da dai ba a faɗi ƙiran motar ba da ya kamata a ce mota ƙira kaza ko ma kala kaza to amma dai wanda ya san ya bar motarsa a waje kuma lamba abuja sai ya je duba dan kada batirinsa ya kare. da haka wannan da ka ji kai ka san su waye masu irin wannan akida mai takarda ta gaba a guje yace ce don allah malam ayar da ta fara da aka karanta a jiya ina jin yana so ya ce ayar da aka fara wacce aka karanta a jiya kuma jiya yana nufin shekaran jiya tunda wannan tambayoyin na jiya ne kenan yana nufin a shekaran jiya ya ce ina so a yi min bayani akan cewa mumini ko muminai za su iya yin fada har a cikin har a cikin ko kisoshi yake so ya ce da kake kawowa ya nuna akwai waɗanda aka kashe kuma an gafarta musu to ya hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan musulmi suka haɗu suka yi faɗa da wanda ya kisa da wanda aka kashe shi ɗan wuta ne to wannan haka ne amma a ƙa'ida da farko tukuna ka sani musulmai ba duka ɗaya suke ba kamar yadda muke magana akwai sahabbai su kansu sahabban a cikinsu ba matsayinsu ɗaya ba akwai waɗanda suke as-sabiqun awwalu wanda suka riga kowa shiga musulunci wannan darajar su daban akwai muhajirun wanda suka yi hijira darajar su daban akwai ansar darajar su daban akwai wanda suka je badar darajar su daban akwai wanda suka je bai'atul ridwan darajar su daban to cikin waɗannan sahabban akwai wanda automatically Allah ya ba su tikitin shiga aljanna cewa an ba su tikitin shiga aljanna baya nuna cewa ba za su yi laifi ba sai dai Allah ya ce ko sun yi laifi kowane irin laifi za su ya riga ya gafarta musu to irin waɗannan sahabban kai yanzu zaka iya yin abin da zaka shiga wuta amma su in sun yi shi ba za su shiga wutar ba saboda su Allah ya kalli wani alheri da suka yi yafe musu zunubansu yanzu misali Hadib ibn Abi Balta'a ya je yakin Badar amma wata rana annabi zai kai hari Makka ya yi sauri ya rubuta wa mutanen maka wasiƙa a ɓoye ya tashi wata baiwarsa ya sa ta tsefa gashin kanta aka sa wasiƙar a ciki aka yi kitso ya ce maza ki tafi maka ki je ki kai wa mutanen maka wannan wasiƙar abinda wasiƙar ta ƙunsa tona asirin annabi cewa annabi zai kawo muku hari ku shirya yana matar tana fita ta kama hanya mala'ika jibril ya sauka suratul mumtahana ta sauka Allah yana tona asirin wannan abin da Haibu ya yi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 zuwa ƙarshe manzo Allah ya tura sayyidina Ali da Miqdadu da Zaid ibn Harisa, haritha yace ku taru wannan matar a hanya ku karɓo min wasiƙa da aka je aka tare ta aka caje ta ko ina ba a ga wasiƙa ba har sun ƙyale ta za su dawo sai suka tuna kai annabi ne fa yace mana akwai wasiƙa a wajenta dole akwai wasiƙa kawai sai ta fito da ita suka ce ko ki fito mana da wasiƙar ko za mu sara kanki dan tabbas wanda ya turo mu ya san akwai wasiƙar take da kanta sai ta warware kitsan kanta sai ta fito da wasikar. aka dawo da wasikar. annabi ya ce a kirawo ba aka kirawo shi wannan rubutunka ne eh me yasa kai haka sai ce ya ma'aikin Allah wallahi ba nayi haka bane dan in ha'ince ka in ha'inci musulmi ba kuma nayi haka bane dan na fi son kafirai akan musulunci amma yadda siyasar take shine duk wanda kaga ya baro maka ya dawo Madina tare da kai ɗayan biyu ne ko dai ɗan asalin garin maka ko ɗan ciranin maka daman ba dan garin bane to ɗan asalin gari shi da ya taho ya bar ‘yan uwansa da haka waɗannan ‘yan uwan nasa ɗan abin da ya bari na dukiya da matarsa da ‘ya'yansa su suka ci gaba da riƙe masa to amma ni asali a makka ɗan cirani ne yanzu da na baro makka mutanen makka suna jin haushi na da biyu haushin daman ni baƙo ne haushi na biyu kuma na zo na saɓa wa addinin su na bi ka da haka yanzu ina samun labari matata da ‘ya'yana da na bari ana gallaza musu to so nake in yi wa mutanen maka wani alherin da za su ɗan ƙyale min matata da ‘ya'yana wannan ne uzurinsa sai na umar ya fusata ya ce ya ma'aikin allah banni in cire mai kai sa’an annabi bai ce a'a ai ya je badar duk wannan laifin da ya duk da haka ɗan aljanna ne yanzu kai in kai haka ka shiga aljanna Ƙudama ibn Maz'un Kudama ibn Maz'un sahabi ne ya je Badar amma yana shan giya aka kamo shi zamanin na Umar ya sha giya aka ce ya aka ka sha giya yace eh ai na je Badar na je Badar ai Allah ya ce manzo Allah ya ce wa mai ka anna Allah dala'a ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum Allah ya ce a cewa wanda suka je yakin Badar duk abin da kuka ga dama ku yi aljanna an ba ku kuma ya kafa hujja da ayar suratul ma'ida laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihat yace Allah yace ba laifi ga mumini cikin duk abin da zai ci in inda yayi takawa yayi aiki na gari Umar yace lallai kam yace to ku kwantar da shi mu zame shi mun yadda in ka je lahira ka wuce aljanna lafiya amma mu a duniya sai mun ma bulala to yanzu duk irin waɗannan abubuwan kai yanzu ka zo ka sha giya ka ce zaka zauna lafiya a kyale ka to ka'idar Allah shine wa'ancan sahabban bajintar da suka yi yasa Allah ya kalli matsayinsu ya kyale musu wasu abubuwa to sannan kuma duk da hakan su ɗin ba za ka samu suna faɗa da junansu irin namu ba a yau faɗa na son zuciya faɗa na bambancin jam'iyyar siyasa kaga mutum uwa ɗaya uba ɗaya su biyu amma wance yana jam'iyya kaza yana jam'iyya kaza ba sa magana su ba za su yi haka ba su in dai kaga sahabbai suna faɗa suna faɗa ne akan gaskiyarsu kowa ya fahimci abu kaza ne daidai dan uwansa ya saba masa to sai ya ga akan a sauka daga nasa sai dai ai fada yanzu idan ka ɗauki fadan sayyidina ali da fadan nana aisha fada ne ba na neman duniya ko na neman mulki ba abin da ya faru shine bayan an kashe sayyidina usman sayyidina ali ya hau mulki da nana aisha da manyan sahabbai waɗanda yawancinsu duk an ba su tikitin aljanna irin su zubairu irin su ɗalha sai suka zo suka yi wa sayyidina ali mubaya'a ko suka ce masa to muna baka shawara a matsayinka na sabon shugaban ƙasa farkon project ɗin da za ka fara zartarwa a aiwatar shine bincike akan makasan Usman, shi kuma sayyidina ali ya ce a'a ni kuma ba za ku gaya min yadda zan yi ba ni ina ganin ba maganar kisan sayyidina usman ya ya kamata mu fara tattaunawa ba domin wannan rigimar in muka ce za mu bi ta yanzu za ta tayar mana da faɗa a cikin gida za ta tayar mana da faɗan cikin gida da ni ina ganin wannan magana a kyale ta daga baya a tattauna suka ce to mu kuma in dai akan ba za ka binciki wannan ba to mu kuma ba za mu yarda da shugabancin ka ba za mu yi mamu mu baya ba to shi kuma sayyidina ali ya ce to kuma ka'ida a musulunci duk wanda ya kiwa shugaba mu baya annabi ya ce a yaƙe shi to wannan fa shine sababin yakin ba wai kujerarsa suke nema ba ba wata kwangila suka je nema ya ƙiya ba su ba suka zama 'yan jam'iyyar adawa ba haka ba ne ba irin faɗa ne na duniya irin namu ba kuma duk waɗannan faɗace-faɗacen tun kan su faru manza Allah ya faɗi za su faru dan shi kansa sayyidina Usman annabi ya ce masa kashe kaza ai amma kai hakuri shahada za ka yi amma manzo Allah bai ce masa ka ɗau mataki akan wanda za su yi kisa ba sayyidina Usman tun kan a kashe shi ya san da shirin kisa ya san da za a kashe shi an turo masa masu tsaro da masu gadi cikin dare ya fito ya ce kai ku yi tafiyar ku annabi ya gaya min za a yi da haka in kun tsaya ƙarshe garin a kashe ni a haɗa da ku gwanda in tafi ni kaɗai na haƙura da wani ya rasa jininsa gwanda ni in tafi ni kaɗai ni daman an gaya mu domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhudu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da kuma sayyidina Usman su uku dutsen Uhudu sai ya hau celebration yana girgiza saboda murna sai manzo Allah ya ce da shi uthbut ya uhud kai uhud dai na motsi fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan domin ka san yau kana da manyan baki annabi ne kanka da siddiqi da masu shahada biyu masu shahada biyu Umar da Uthman to yanzu wannan al'amari ne rubutacce kaddara ce ta Allah akwai wanda ya isa ya daga ta ba wanda isa ya canja da haka sayyidina Usman ya san za a kashe shi yana da ƙarfin da zai ɗau mataki kawai da ya san abu ne kaddara ba makawa kawai sai ya shiga gida ya hau karatun Qur'ani waɗanda za su yi kisan suka hauro yana kallo suka kawo suka sara ko kallon su bai bai juya kansa matarsa ce ma ta kai hannu ta tare masa sukan aka zuge mata yan yatsu suka fitar mata da yan yatsu biyu amma shi suka sare shi a wuya jinin ya yi tsattuwa ya sauka a suratul baqara daidai faɗin Allah fa sayakfikahumullah kuma qur'anin har yanzu yana nan da jinin usmanu a jikinsa da aka faɗace faɗacen su ba faɗa ne na duniya irin namu na yau ba hadisi da yace in musulmi suka yi taho mu gama da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne yana magana ne akan faɗan duniya faɗan neman duniya an gane ko ba irin wancan faɗa na sahabbai ba wanda shi kansa sayyidina muawiya da sayyidina ali faɗan su akan dai wannan ishu din ne na maganar jinin sayyidina usman sayyidina muawiya ce zan maka mu baya a dani da duk mutanen da suke karkashina domin shi muawiya tun zamanin umar gwamna ne yana gwamna a sham umar ya naɗa shi da na usman ya zo ya sake tabbatar da shi saboda mutanen sham suna matukar son lokacin da sayyidina ali ya zama halifa sayyidina muawiya ce to za ni maka mu baya a dani da mutanen sham amma shi ne sai ka lalibo mana makasan usmanu an ɗaukan mana fansa domin shi muawiya jinin na usman ne dangin sa ne dukkaninsu banu umayya ne a lokacin a familin banu umayya familin sayyidina Usman ba mai girma sama da sayyidina Muawiya shi yafi kowa cancantar ya bi haƙƙin jinin Usman da aka yi kafa wa sayyidina Ali sharadi in kana so mai maka mubaya'a ka zaƙulo mana waɗanda suka kashe Usman ka sa a kamo su a kashe su sayyidina Ali ya ce ni kuma ban yarda da wannan yanzu ba sai sayyidina Muawiya da mutanen Sham suka ce to mu ba za mu yi mubaya'a ba mun bangare yanzu mu ƙasa ce mai cin gashin kanta to nan ma sayyidina ali ya ce to ka'ida shine wa in da'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi da haka yanzu ya ƙauku zami har sai kun dawo kaga yaki ne bisa ga ijtihadi duk malaman musulunci sun yarda da cewa sayyidina ali ya fi dukkanin waɗannan bangarorin gaskiya amma duk da haka su ma ba son zuciya suka bi ba da haka manzo Allah ya ce idan mai hukunci yayi ijtihadi ko yayi kuskure lada ɗaya ne da shi lada ɗaya ne da shi da haka yanzu in an je alkiyama sayyidina ali a bashi lada biyu saboda ya fi su dacewa su kuma duk a basu lada ɗaya ɗaya kuma duk su shiga aljanna wannan shine abin da qahtani ya faɗa ya ce da amma jara baina sahabati fil ba an gane ko yace da amma jara baina sahabati fil ba cikon eh, eh, baitin da ya ce wa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr marhumani دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في kai ɗan baya bai kamata ka tsoma baki a wannan magana ba tafi karfinka mutane ne duk yan aljanna suke faɗa yanzu kai kai ta kanka tukuna kai ta kanka su sun wuce hadarin da kai kake ciki da kai ma ka kai matsayi irin nasu ne to sai ka iya sa baki ya ce domin da wanda aka kashe a wannan yakin da wanda ya kisan duk tun kafin yakin ya faru kuma Allah ya san zai faru ya ba su aljanna to da haka dai wannan shine ga duk wanda yake son zaman lafiyarsa ya gane cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba ne yayi gaba na baya sai labari takarda ta ƙarshe ce malam Allah ya sa aljanna ta zama makomarka da alaramma da mu baki ɗaya har kai ma ko baka so ya ce malam muna jin daɗin karatunka saboda karatunka yana yi mana kama da na shek ja'far ya ce sai dai malam ja'afar idan ya amsa tambaya yana cewa wallahu ta'ala a'ala gaskiya ne malam ja'afar yana faɗa Allah ya ji kansa da rahama ba shi kaɗai ba da yawan malaman musulunci ma suna faɗa al'adar malamai ce malam ya kwaikwaya to amma sai mu koma asali shin yin hakan wajibi ne ko ma mustahabbi ne ko ma sunna ne a ba ɗaya ne daga cikin waɗannan ba ƙa'ida ne idan aka tambaye ka abu ne in baka sani ba kake cewa wallahu A'ala. amma in ka sani ka faɗa bisa ga yaƙini babu hujjar cewa sai ka ce wallahu alam sai dai in ka so ka bi koyi da abin da malamai suke yi amma fa ba wai sunna bace daga annabi mu koma hadisin jibril lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen annabi duk ya gama masa tambayoyi a ƙarshe ya tashi ya tafi bayan kwana biyu manzo Allah ya kira na Umar ya ce ya Umar a tadari mani sa'il ka san waye ya tambaya nan sai Umar ya ce Allahu wa rasuluhu a'ala saboda bai sani ba imamul al-Bukhari a cikin kitabu tafsir babu qaulihi ta'ala qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin a ƙarƙashin wannan babin ya kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud wata rana abdullahi dan mas'ud yana kwance sai ya ji wasu tabi'ai ba sahabbai ba ƴaƴan sahabbai suna tattaunawa akan wasu matsaloli na addini sai abdullahi dan mas'ud yayi zumbur ya tashi ya zauna sai ya ce ya ayyuhan nas man alima shay'an falyakul bihi ya ku mutane mutum in ya san abu ya faɗa wa man lam ya'lam falyakul lima lam ya'lam Allahu a'lam yace amma wanda bai san abu ba to in an tambaye shi sai ya ce wallahu a'lam to da haka amma da yawa daga cikin malamai in kana karanta littattafan su zaka ga su faɗi abu haka yake kuma a ƙarshe dan ladabi sai su ce wallahu a'lam to amma wannan ba mahallin sa ne. Allah ya ji kan magabatan mu asali yadda addinin musulunci ya dora mu shine in baka san abu bane in an tambaye ka kake cewa me wallahu a'lam amma in ka sani ka faɗa to ba sharaɗi ba ne sai ka cika da wallahu a'lam in ka cika da wallahu a'lam ɗin ba za a ce ka yi laifi ba amma kuma dan baka yi ba bai kamata wani ya tuhumce ka ba da aka cewa ni ba na cewa wallahu alam ba wai dan ban yarda da fadar bane amma kuma ba ka da hujja ka ce min dan ban fada ba yi laifi saboda ga asali ga kuma madogara Allah ya ji kan magabatan mu kuma yake cewa malam kai kuma baka fada to tambaya ta bi sai ce malam yaya alakar ka take da malam Jafar ina jin kamar an taba yin wannan tambayar wancan shekara alaka ta da shi alaka ce ta ɗalibi da malami kuma alaka ce ta gari sannan alaƙa ce ta karatu lokacin da yake yin masters a sudan 2005 ni kuma ina first degree da haka a wannan lokacin mun yi karatu tare da shi kuma a makaranta ɗaya amma shi masters yake ni kuma digiri nake yi na farko so a lokacin mun yi sabo sosai ina dawowa daga karatu ya kuma ɗauke ni aiki a makarantarsa domin yana da makaranta usman ibn affan a kano a gadon kaya a wannan shekara dai ban manta ba ko 2006 shi malam jafar Allah ya ji kansa da rahama shi ya hana in zama dan mina da yanzu ni dan mina ne dan a lokacin nan akwai Fuad Lababidi Usman bin Affan kuma ta Abuja wanda da yawa wasu sun santa a Banex Plaza to daga can daga nan makarantar as-salafiyya ta Alhaji Aminu a Cida sun tura a samo musu malami to akwai wani jiniya na a lokacin yanzu police officer ne babba amma mun yi karatu shi ma tare da shi a Sudan yana bayana kaɗan to lokacin shi kuma yana usman ibn affan ta, abuja ta su malam tajuddini to sai aka tura cewa ana buƙatar headmaster wanda zai rike makaranta a salafiya a nan mina to shi da aka je sai aka ce to ga sabon dalibi ya dawo karatu daga sudan to shi kuma sai ce a'a yana ganin akwai wani dalibin da ya fi shi tsila da za a ɗauko wannan sai ya fi sai aka ce masa wane ne sai ya ba da adireshi na ni kuma lokacin ina aiki da malam jafar a kano to amma dai duk da haka aka yi mun waya cewa in taho interview shekarar 2006 zuwa namina na farko na zo na kwana gina alhaji amina a cida aka yi mun interview na je na makarantar da komai da komai a zuwan zan dawo mina ina komawa ban sanar da ogana ba a makaranta shine malam ja'afar to sai na je na gaya wa mahaifina a lokacin na ce gashi an ɗauke ni aiki a wata makaranta a jihar naija amina sun ce min in taho za su bani wajen zama da kaza da kaza sai mahaifina ya ce min ka gaya wa malam ja'far sai na ce ban gaya masa ba sai ya ce je ka gaya masa duk abin da ya ce maka ka yarda to a lokacin na je na gaya wa malam ja'far malam ja'far ya ce a'a lokacin nan mutanen mina sun yi ta waya har sun fusata har sun fusata domin har uh, abin ya so ya zafi dan akwai wani malam Muhammad ban manta ba kuma an ce min yana rayu har yanzu rabona da shi shekara wajen goma sha takwas kenan a lokacin shi ya taho da ni daga Abuja sai da ya waya mai zafi malam ja'far ya ƙi ya ba mu dama in ba za a yi abin nan ba a haƙura mana na ce to ni wallahi ba ni da yadda zan ce saboda ni mahaifina ya sa min ka'ida in ya ce min in taho in taho in ya ce ka in taho ka in taho to shi kuma ya ce min ka in taho ba na mantawa Dr. Abdullah Usman Umar wanda duk lokacin tare muke da a Usman bin Affan shi malam ya turo lokacin ina goro a shagona a gadon kaya Dr. Abdullah ya zo ya same ni ya ce wallahi malam ya ce a gaya maka yana jin nauyinka ba zai iya ce ma karka tafi ba amma baya so Don mutanen mina kunya su yake ji in sun yi waya ko ɗauka baya yi shi yasa lokacin da na dawo shekara uku baya ina shigowa mina abin da iya tunawa akwai alhaji amina a ci da amina don na taɓa zuwa gidansa akan wancan lokaci to da haka dai wannan ita ce alaƙa tsakanina da malam ja'far tabbas mun yi karatu da yawa a wajen sabawan allah allah ya saka masa da alkhairi kuma sannan ubangidanmu ne akan abin da ya shafi da'awa sannan kuma a harka ta aiki mun tasirantu mun amfana da abubuwa da yawa tattare da shi ba ma iya cewa komai in mun tuna shi sai dai mai masa addu'a ta alkhairi a daren da za a kashe shi zai yi tafiya Bauchi zai je Abuja ya wuce Bauchi a lokacin nan ba zan manta ba zan yi aure na fari ya kira ni min alkawarin zai bani dubu hamsin kuɗin da zan kama hayan gida ya ce a kirawo ni in zo in karɓa ina zuwa shi kuma ya fita ya tafi Bauchi ana gobe za a kashe shi dama ranar ya dawo daga tafiya ya zo za a yi lacca a masallacin usman bin affan har karfe goma da rabi ban manta ba wajen sha ɗaya muna tare na ga abin mamaki gaskiya domin na ga kamanninsa sun canja min ni ba yadda na saba gani ba tabbas dai na san ya dawo da gajiya a gajiya yake amma wallahi a daren da na kalle shi fuskarsa ta canja furfurarsa ta yi fari sosai ashe ban kwana muke da shi ya rike hannuna muka fita daga masallacin Usman bin Affan muna zuwa gidansa na gadan kaya sai ya tarar da baki da yawa suna jiransa sai ya ce ka bari malam awalu gobe domin awalu shi yake ce mu gobe mu haɗu bayan sakkowa sallah ashe karshe kenan da da asuba sai wani dan uwa wanda shi ma muna tare da shi Dr. Abdurraub yanzu yana Kano ya zama dakta tare muka yi karatun first degree shi ma da shi a Sudan muna kuma aiki da shi a Usman bin Affan wayarsa ita ta tashe ni ya ce wai da gaske ne an harbi malam Jafar nace a'a ni dai daren jiya muna tare da shi har wajen goma nace to amma bari in tabbata domin shi mutumin kura ne shigowa Kano yake fita to a lokacin ne dai ina fita gari na ga cewa lallai gari akwai wata alamar akwai matsala to wannan dai shine amma babu wata alaka ta jini sai dai alaka ta yan uwantakar musulunci da kuma ɗalibtaka Allah maɗaukin sarki ya ji kansa da rahama Wannan shi ne tambayoyin da muke da su kuma sun cinye lokaci da haka yau kila sai dai mu haƙura ba mu da karatu saboda mun riga mun makara kuma tambayoyi sun riga sun cinye mana lokaci in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ma ba za mu amsa tambaya ko ɗaya ba sai kuma mu taɓa karatu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da' din وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين